To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. za mu ci gaba da program nan mai suna mijin aure nake so. Allah ya ba mu sa'a yau mun an, biya kuɗin kan mutane biyu wanda aka biya kuɗin biya kuɗi a kansu mutane biyu to su batunsu za mu zo mu yi a na farko kuka ga hotonta da aka tafi wurin biyan kuɗin kai ita ke ga eh, wannan video ne da aka je aka biya kuɗin kan na farko gashi nan kuɗin gaisuwanta da aka je aka biya eh, su kenan da kuke gani sa'annan eh, na biyun kuma da aka tafi duka dai duka a cikin kaduna garin kaduna na biyun kuma ke ga da kuke ganin hotonsu ah, batunsu za mu zo mu tattauna a yau ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun samu ah, gaskiya dace akan wannan da kuke ganin hoton an je kan mu da muke yi na mijin aure nake so mun samu dace an biya kudin kudin mutane biyu yanzu haka duka a cikin kaduna garin kaduna kuma duka Allah ya sa mazansu na ɗaya wanda kuka ga hotunsu da na saka a nan na farko wanda za mu tattauna game da ita sadiya wanda ku ga hotunta shi kuke ganinta a nan mai suna sadiya to ita mijinta yana italy yana turai yana italy to ita kuke ganin hotunta da nake nuna muku nan hotunta ke ga eh, a da da muka yi mun rufe a ah, huskanta to amma a yanzu abin da sa ba mu rufe huskanta ba saboda ya yi official abin da ake so ya biya kuɗin kanta ya biya kuɗin kanta ita ke gada kuke ganinta ah, hotonta na ɗaya ke ga sa'annan ga kuma ah, ɗayan hotonta ita kuma ita kuma ke ga ita ke ga da kuke ganin ta ko ganta ɗazu sa'annan kuma hotonta na biyu ke ga da muka saka alhamdulillah an ja biya kuɗin kanta Ah, kun tuna da wayan nan hoton da na zo na saka su ne hoton da muka zo muka saka lokacin da take neman ah, mijin aure bazawara ce ita ah, tana tare da mu yanzu haka mijin aure take so kuma allah ya sa an samu mijin daga italy an je an biya kudin kanta to magananta za mu fara yi sannan mu zo na biyun wanda ya biya kudin kanta shi ke ga shi nan daga italy yake mutumin italy ne mutumin ghana ne shi amma a yanzu haka yana da zama italy shi kuma kuka ga hoton shi da muka saka a nan hotonsa kenan da shi ma muka saka da jama'a kuka gan shi to alhamdulillahi yanzu za mu zo tattauna tare da su mu gani shi ma wanda muka aika zuwa aje a gan iyayen wanda muka aika shi ma ya yi mana sako duka sakon shi za mu saboda abin da ya sa abin da aka fara fili ba shi an ɓoye ba eh, abin da yake da a fili ba shi an ɓoye ba to zancen su kenan da mu zo mu yi yanzu amma suna kan layi kamun dai su yi magana ina son in fara saka wanda muka tura shi ko ya kuri na zuwa shi malamin da muka tura zuwa a wurinsu daga cikin kaduna to shi za mu ji odiyon da ku yi na zuwa minti daya minti daya okay alright uh, dan bari dai su yi gaisuwa su shi namijin da ya zo yake son ta kamin dai aji da aka je biyan kuɗin kanta ita uh, mai suna sadiya sadiya kenan da aka je akwai uh, uh, uh, hakuri yan tiktok yan tiktok minti daya minti daya yan facebook kuwa hakuri kuma rin gyara wa yan tiktok nasu nan sannan mu play audio ya yi very important to uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam hassan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa eh malam hassan da kuke ganin shi nan shine wanda ya ba da ku ya zo ya neme ita yar uwa sadiya shi sa uh, ya taba gabatar da kanshi amma yanzu za mu ji kuma intention shi uh, kamin shi mu ji nashi kubar mu fara jin sadiya Sadiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sadiya na san kina cikin munna da farin ciki yau ko? <laughs> to, uh, Malam Hassan ya ba da kudin gaisuwanki kuma jiya an jiya ya ba da kudin gaisuwanki an zo wurin iyayenki an biya kudin gaisuwanki. Uh, da aka kawo to amma an kuma sa lokacin da za a eh, daura a wurinki na ganin iyayenki sun ce wa za su kira mu amma eh, shi muke son mu ji odiyon da shi wanda aka tura jiya wayanda suka zo uh, neman auren kin gansu kin gansa ke kin gaisa da su eh har wa yau dai shi malam asan da ya fito neman aurenki ah, ba abin da ya canza dai kina son shi har yanzu kuma kun amince sosai eh a'a me ke baki dariya saboda na ganki ga ki anan ke ke tsakanin ah, wanda suka zo eh? Eh? Eh. Come here so that yeah, come here. Sadiya? Sadiya kina ji na? Assalamu alaikum. Wayanda suka zo neman aurenki da su kenan kika yi video ko keke tsakanin sunan ko? Assalamu alaikum. Sadiya kina ji na? Eh waɗanda suka zo neman aurenki na san wanda na turo shine malam yawo. To amma waɗanda suka zo aka iske sunnan suwa suwa kenan. Waɗanda iya ai an zo an iske iyayenki ko ba haka ba? Eh. eh ya suke danganci da ke suwa kenan. Eh akwai yayana akwai kuma kanin mahaifin okay. akwai yayanki da kannin ma'aifinki guda biyu a ciki ah. okay. to su aka zo neman gaisuwan uh, aka zo neman aka biya kudin gaisuwanki ko sa'annan kan da shi malam hassan ya faranta miki rai ko eh, eh? ba, <laughs> ba mu jinki kamar kina kunya kunya kwarai Masha Allah. Amma da kuka zo neman aure a nan wurin ke da shi? Sati nawa kuka hadu kuke fira da na haɗa ku? Sati nawa ko wata nawa kenan? Na ce da muka haɗa ku wata nawa kenan ko sati nawa kenan? Eh, cikin azumi muka haɗa. Ok. Cikin azumi aka haɗa ku ko? ok masha Allah to yanzu bari mu ji audio yanzu mun kare da ke bari cikin azumi aka hada ku ko na'am salamu alaikum kuma kuma yana kyautata miki yana miki yana miki yana miki kirki kin ga mutumin kirki ne ko yana bakin kokarin shi mutumin kirki ne ko mm. to masha Allah haka muke so yanzu ubangijin Allah ya sa a yi auren nan lafiya yanzu muna jiran iyayenki dai amma kamun haka wanda muka tura su wayanda suka zo wakilan shi malam Hassan da suka tafi wannan babban malami malam yawo ya yi mini wani audio to ina son kan da muka fara uh, ta sama ba abin boyewa bane to za mu so duniya kuma kowa ya ji audio da yayi mana audio da ya barkatu my chairman assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu my chairman uh, jagoran alkhairi ah, it's unfortunate na ce ina zo gida zan kira ka unfortunately my battery is completely down kuma na zo gida saboda na encountering traffic along the road akwai wuta na sa caji unfortunately less than 15-20 minutes suka ɗauke wutan so and uh, I don't have I don't have foil in the jet so uh, possibly maybe later or tomorrow morning inshallah we'll continue talking uh, mun je successfully na tura ma hajiya binta fortuna kuma na san insha Allah za ta tura maka uh, muna the first one shine sadiya wanda muka kai kudin gaisuwa ah, kuma muna expecting date and time ah, sun kira ni sun ce mani ah, abinda duk kuka zaba duk abinda kuka zaba shine su za su aiki da shi na ce masu a in za ta yiwu su ne iyaye su ya kamata su sa lokaci so right now ina jiran su respond nasu su bani final eh, decision da suka yanki either today or tomorrow Allah I'll respond back to you Allah my chairman uh, secondly to yanzu mun tsaya kan naki mun ji sakon da ya kawo mana iyayenki wai eh, abinda mu muka zaba ranar da muka zaba a daura aurenki su yayi mana ko da yake ke bazawara ce amma duk da shi kina ke ma kina da choice kin gane shi yasa mu mun yi kokari mun yi aikin mu yanzu iyayenki su za su sa muna rana ko ba ka ba shi mu ma mu yi ma shi Hassan magana kin gane shi yanzu a ɗaura aure amma ba za mu mu mu saka rana ko da ki ce musu mun gode musu sosai mun gode wa iyayenki sosai da irin wannan karrama mu da suka yi da kuma ba mu karfi da suka yi cewa kowane rana mu muka saka su yayi musu daidai kin gane to amma har wa yau mu muna, muna mika musu karfin magana su su saka ranan kuma suka saka ranan alhamdulillahi ina gani na san malam Hassan ba zai reject ba kin ji insha Allah to assalamu alaikum malam Hassan Malam Hassan kana jin daɗi kan da a sadiya ke belin ka na gauri na ku na ji dadi sosai a a a ka ji daɗi sosai sosai sosai all right uh, tun da kuka meet da ita sadiya tsakaninka da Allah da annabi um, ba ta bata maka rai ba still kana ganin cewa ya ka kudin gaisuwan da aka ja ka biya jiya yasa da ka kawo kudin gaisuwan ka cewa kamar kudin gaisuwan ka ya kai kamar a week wurin mu ba mu aika ba ko domin muna so mu ga cewa decision ku ya yi daidai nan mu aika ka gane to amma har yanzu kana ganin cewa kamar she's okay for you kana ganin komi daidai komai daidai komai daidai eh. kuma na ji daɗi tana kawo min kara tana kawo min magana amma baka sani ba wala duk alkhairin da za ka yi mata tun da komai cikin azumi gaskiya yau zan gaya maka gaskiya tana zuwa ta gaya mini ya kai da ya kai karamin sallah kudin da ka bata kudin sallah duka ta zo ta gaya muna wallahi ta gaya mini kuma kudin da kake bata ta sa credit ta banda da wasu kyautata mata da kake yi duka wallahi tana gaya mini shi sa wannan kuma gaskiya kayi kokari gaskiya kayi kokari to amma iyayenta sun sa mana lokaci ba mu dama wai mu mu sa ranan auren saboda mun da muka je musu mun ce musu da gaugawa to amma su kuma sun ba mu sun throw ball back to us wai mu mu sa ranan aure domin abinda muka muka tambaye su kenan amma ni ma yanzu nan na sake tura da sako a gaya musu mun ji amma mun girmama su sun girmama mu mun gode da girmama wanda suka yi mana amma mun tura musu su sa rana hakan da nayi yayi maka daidai hakan da nayi yayi maka daidai hakan da nayi yanke hukuncin da nayi cewa su su sa ranan da ma ka'idan kan da ake yi kenan hakan da nayi kai yayi maka ban bai maka shishigi ba yayi maka daidai yayi daidai sosai very good very good very good very good to amma ka san cewa kayi alkawari kuma wannan alkawari ya kamata ka cika ka san cewa ka yi alkawari in ka aure ta za ka fara zuwa da ita gana ta zauna sannan ka zo da ita turai ku yi zama wannan shine alkawarin da ka yi tun cikin azumi ka san ka yi wannan alkawari ka cika wannan alkawari insha Allah ka cika wannan alkawari to shi kenan alhamdulillah ah, mun gode ma Allah Allah ya sa kan da aka je aka biya kudin gaisuwan ga ga ta nan saka da su aka da aka biya kudin gaisuwa nan kuma kai murna ita ma ta murna ta ji daɗi to Allah ya haɗa ku tare Allah sa mu ga auren nan haka ko mu ga auren nan lafiya tsakaninka da ita Allah ya sa mu ga haka Allah ya sa mu ga haka to uh, eh amma tun da kamitinta akwai abin da take maka da baka so komai ta yamin daidai ina so sosai halinta komai da komai dan naso so komai ya waka daidai daidai kun yi video call ka ganta ta san ka ganta ta ganka haka ne na ah, baba na ja sariya ke ma kin yi video call da shi kin gan shi ya ganki eh, komi ya yi daidai eh to masha Allah to shi yasa yanzu don Allah a sakon da muka baki ki kokari ki cika mana wannan alƙawari ki ga ma iyayenki a sa rana mu mun ba su dama su sa mana rana kin ji insha Allah mala sa zai zo gida kuma da eh, wasu iyalansa za zo har Najeriya a zo a daura auren nan in Allah su ya yarda kuma zai cika alkawari alkawarin da ya mana tun cikin azumi na tuna masa ya kuma gaya mana zai cika wannan alkawari Eh, shi yasa kin ga kuɗin da kai ma ka bayar kaga gashi nan an je an bayar daidai sun kiɗaya ya kai ita kuma na san ta gaya maka ta gaya maka abin da aka kawo ko eh saboda akwai akwai wani bawan Allah da ya kira ni malam Ali na sarki zaki ya ce mini shawara ne bai kamata muna gaya adadin kudin gaisuwa da ake kaiwa ba saboda in muka bayar da haka muna gayawa ka kowa dai so shi ma a yi mai daidai irin haka ko fiye da haka abin da ya zama kamar challenge kuma shawarar shi gaskiya ne shi yasa kai ka tambaye matanka nawa ka kawo mata eh, in ka tambaye ta nawa kawo mata ita kuma ta san kai kuma ka san abin da ka bayar a kai mata abin da ka ba wa malluma a kai mata ta sani kai ka sani ka gane ko kai tunda kai ka sani she kai ka tambaye ta nawa aka kawo mata wannan writing ka ne in kai haka ba kaman baka baka gyara mana ba daidai kai kai haka nan kaji ka tambaye kuka sauka ka tambaye nawa aka kawo mata shi sa wannan tsakanin ku ne ka gane ko shi sa insha Allah na san nazuwa da zamu zo da Qur'an da mu zo mu yaran yawure ayiriri ko ba haka ba dan <laughs> shi kenan <laughs> mun gode muku malam Hassan za mu ajiye ku kenan mun gode muku sosai eh, ban sani ba kana kana da wani zance da zaka faɗa ba wani zance amma ni cikin murna nake eh cikin murna ah cikin to <laughs> eh shi ke da Allah sa albarka Allah sa albarka okay sadiya kina da maganar da ake faɗa baki da kima abin da zaki faɗa eh to to shi kenan Allah mun gode muku Allah ba ku sa'a ko amin amin okay to to assalamu alaikum bari mu aje ku mu zo mu zo da na biyu kuma wanda aka ci maka zaka biya kudin gaisuwan su eh wanda aka kai kudi ora hmm. jama'a mun aje wayannan mun kare da su za mu zo da na biyu mu ci gaba da haka ko tunda ai da farko na nuna na pictures sun su bin duka ko shi za ba shi na sauka na dawo ba i think mu ci gaba da haka ko jama'a eko ko a yan facebook ba shi mun sauka mun dawo ba saboda da farko na nuna pictures su bin duka saboda ai wannan na godiya ne na murna ne alhamdulillah sai na ganin yaje continuously yayi ko ina jin ku eko ko yes or no jama'a mun gaje continuously yayi ko ko dai mu sauka mu dawo Shak Tijani Ahmed continuously yi ko eh jama'a ina jiran ku ina jiran ku ina jiran ga ah, okay ah ajiya Khadija Gambo <laughs> eh, okay jama'a wai yes na gana ce yes to shikenan alright bari in kira na biyu okay a ci gaba all right good jama'a to ku share uh, kamin mu ci gaba to ku yi sharing jama'a ku ku yi sharing kuma da sharing uh, ku yi sharing ku share mana sa'an nan mu ci gaba to in kuna nema a ci gaba shi ku yi sharing eh a yi sharing sannan mu ci gaba ita na biyun ita kuma ga wanda ya biya ya bada kuɗi amma shi kuɗin da ya bayar yanzu akwai wani alkawari shi wannan daga jaman yake mutumin germany ne daga jaman yake uh, sa'annan ita kuma za ku ganta gata a nan yariyan kaduna ce gata a nan da muka zo da ita da farko mun rufe huskanta ita da yayanta da ma'aifiyanta su uku muka zo da su ita yayanta da ma'aifiyanta to ita ke ga a yanzu mun cire huskanta saboda ita ya stamp kai amma akwai wani alkawari alkawarin nan ran da na tambe wannan na ce a tambe mamanta na ga hashtag Tijani Ahmad yake cewa sarki zaki kayi daidai da ka tambe mamanta ba ita ba to an dace da wannan alkawari kuma har sun dace da shi kuma har ya fara uh, taking charge ya fara taking charge kuma mun ga uh, iyawansa mun ga iyawansa gaskiya shi sa um, shakti jani Ahmad uh, a ku yi hankuri na kiranta wa salam ajiya sa'ada ajiya sa'adatu to ina kiran binta kamar ina kiran wayan bi wa alaikis salam ina kiran wayan binta kamar baya shiga kisa da ta kira ni yanzu yanzu nan mm, tana kusa ok gashi tana kira na good assalamu alaikum binta Lafiya kalan. Na gajiya. Lafiya kalan. Na gajiya. Ina saka shi babonki kan layi. ina saka ɗan saurayinki kan layi sa'annan mu ci gaba ga wani rayuwar magana wai kan mijin ke ji ni fa ta ba mu daurare ba in ya ji ni in zai mini in zai ja da ni shi mu kwace hannun shi ko ai binta in za kwace kin bi in za kwace ke za ki yadda a tun ba wani ba zaki zaki swaba min zaki zaki fita bayana okay lalle to <laughs> a yana kira na da wani layi daban iye wato kun zama super glue ba me ba me raba ku kenan insha Allah ba daurarin ba kenan fa samu hakuri kwatar da hankalinki ba daurarin ba eh eh <laughs> to ina kiransa yana kira na kan yana kira na da bari saukan kira ki kunna datan kake sauka sauka zan kira ki yanzu bari in fara kaji yariya ah kaji yariya tun ba wurin ba har ta fara juya min baya <laughs> ko da yake wata yi ko bajiya za ki yaba ta yi fiye da haka ko jama'a ku yi hakuri minti daya minti da kuma koya koya kuri saboda Allah an turo min ababa da yawa kan wayan gani ya bar wayan wayan ya cika ababa ya yawa ya yawa kan wayan ga jama'a ba su tausayi wayan ga shi kowa ke communicate da ni duniya amma sometimes ko su ababa kana gani it's not necessary it's not necessary wani sheje da ya ga wani abu da ya mai kyau kawai she turo mini ha da ya ga wani abu kawai da ya ga wani news da ya mai kyau news ma bai gano ni ba ba bai gano ni ba bai mini kawai shi turo mini wani wani wakoki ya je <laughs> wani ya je doko wani preach na christians krista da yawa shi tu turo mini shi na tambaye shi to yanzu ya amfani abin garga turo wai ha sarki zaki ai kwanan nan na ka fara kawo reverend in na fara kawo pastor shi yasa ka je ka doko mini karantarwan krista duk ka turo mi in yi me da shi i don't understand ba sa da ce ah, eh kazo ai ka zo da reverend wala Allah zai zai ma reverend amfani tura ma reverend mana ni na ruwa na ka turo min wayan na ba. jama'a don Allah ku yi hakuri na zuwa na zuwa na adus na adus daga kan layi yanzu oh no no no ai ai ai na ja zaki ya fi wannan shi tijana Ahmed aja zaki ya wanda zai kai ta soyayya ina gani bayan fi mai shi ba sannan <laughs> eh ba haife ta ba sanna wala na ce zan nuna muku ababen da ke kan wayar da za ku yi dariya wani wakan krista kawai doko zo turo mini i don't know me yasa yake turo mini haka wannan kuma ya je siya pictures masallacin kaba ya kai ashirin da ita tuturo mai ina neman ga fikcin masallacin kaba ga intanet na je na saya na kunna na gani yayi ba shi ka tuturo bin da wayan gaba ba ba i don't understand <laughs> ba shi ka tuturo bin ne <laughs> da wayan gaba aba ba ba eh ina na je na saya kai intanet na gani abin da kake son ganin nan na gani aha yanzu na gani yanzu za mu same su da kyau all right good ok yanzu za mu same su to salamu alaikum mun samu malam yakubu malam yakubu ke ga malam yakubu ya ya ya germany abu ba shi ka ce wallahi ban ka ce lafiya kalau ba na yadda na san akwai <laughs> wallahi lafiya kalau ya yi nauyi kuma yi Eh, to a jama'a wanda ku ganin hotonsa yakubu kenan daga germany shi in za ku tuna lokacin da muka zo da binta da mamanta da yar uwarta yar uwarta ke ga rakiya yar uwarta ke ga ita kun ga bamu rufe ba mu bude huskanta ba saboda ita nata bamu samu dace ba shi sa still ita tana on board kai da kake so insha Allah ka kira za mu haɗa ka da ita rakiya tana 20 binta don Allah da Allah gyara muryanki na an za ka zana ban sani ba ko Yakubu in kana fira da ta kana ji ina ji ah, dole ka ji dole ka ji <laughs> dole kai ka ji binta eh yar uwar ki rakiya shekarun ta nawa 21. Eh, wai yar wadda rake 21 years okay rake yake ga da muka kawo ta ita wannan lokaci abin da yasa kuka ga mun rufe huskan ta yanzu da yake ta ba ƙari ba ba dace da ita ba shi yasa muka aje amma za ku tuna binta ita abin da yasa muka bude huskanta domin an dace dace wanda aka yi lokacin da muke program da ita kowa ya kira shi wanga yakubu da ya kira da ya kira yana germany ya ce yana son a yarjejeniya gaskiya yana santa amma za a iya ba shi tsawon shekara ko kuma ba zai kai shekara ba shi muka ce sam ashe lokacin mu ne ba mu fahimce shi ba ashe mu ne ba mu fahimce yakubu ba abinda yakubu eh, wannan mun zo da ita mamanta sa'ada da ita binta nan da kuma ‘yar eh, wata rakiya. She shi Yakubu da ya zo ya kira ya ce wai yana son a bashi tsawon shekara. Ashe abin da ba mu fahimce shi ba, shi yana nufin cewa zai aure ta kan takarda ya zo da ita turai. Shi sa wannan ya dawet, eh, wannan ya take long wala Allah zai kai shekara wala Allah ba zai kai shekara ba saboda baya kaunan ya aure matan shi tana gida yana yana son ya aure matan shi ta zo amma alkawarin da zai yi shine ba zai bar ta banza haka ba zai ɗauki nauyin skunta ta kowane sku za ta je shi ya ɗauki nauyi ya biya kuma in aka ba shi dama kenan ya ɗauki nauyi ya biya kuɗin skun da za ta je duka kuma ya ɗauki nauyin kuɗin abincinta kowane wata ya aika da kudin abincinta kuma ya ɗauki nauyi kata ciwon kai in ta yi nauyinsa ne ya ɗauki nauyi kanda miji yake wa mata ya ɗauki nauyi in an ba shi dama zai ɗauki nauyin duka ya zama na cewa shi zai yi mata komi amma yana son da an ɗaura aure ta zo ta zauna kusa da shi a turai a germany yasa shi alkawarin da yake son a yi masa kenan shi ma ya ɗauki wannan alkawari amma ya aure mata tana Ghana tana ya kawo ya fito da tana Najeriya ya aje ta Ghana shi yana Germany yana zuwa yana dawowa gaskiya shi ba shi a cikin eh, decision shi bai so haka ashe abin da shi yake nufi kenan shi ba gane ba yasa ni da na gane da suka ce a ajiye shi yasa da aka sauka shi na kira mamanta na ce no mun make very wrong decision Hausanku na Najeriya da hausan mu na gane daban-daban ne wanda fa kuka ce a ajiye shin nan ku ba shi dama ku ji shi saboda ni na ganin kaman ban ba shi chance ya explain kanshi da kyau ba haka ni na gaya mata amma kuma kaga lokacin binta an ta zazzabi wasu sauran mutane mutum ɗaya shi na ce ta wannan mutum ɗayan nan ku bar mu ƙara shi abinda ni na gaya mamanta kenan shi maman ta ce to sarki zaki in dai kai yayi maka to ka bashi dama ah malam yakubu ina ina zata duniya su ji abinda na faɗin nan ina gani abinda aka yi ta kasa kenan haka ne ko ba haka ba wallahi haka nan ne gaskiya ka faɗi kaga kai kana so wallahi wallahi kana so ba she ka ce wallahi <laughs> abin da ya saba magana kenan to in ji malam yakubu wallahi haka ne to masha Allah ah, amma kan haka uh, za mu so mu ji ita ma binta da wanda muka aika mutum ɗaya guda gudan ah, da muka aika ya je biya kuɗin gaisuwan sadiya shi ne the same person kuma a wannan rana jiya ya je biya kuɗin ita uh, binta shi yasa za ku gan shi da Eh, video picture nan bai zo ba wow wow eh za ku gan shi da iyayen binta kun ga ga maman binta ga binta a cikin nan ga iyayenta ga malam yawo ga mamanta kusa da ita ga ita ma binta kai binta wannan mayafin kin ga in an aure kibani kibani ki bani aro mayafin nan kin ji To, binta, a mamanki dai mun santa, kuma ga mutumin wanda na aiko shi da mutane na. Shin, suwa da wa suka zo suka karbi kuɗin, uh, amma jama'a ba kuɗin gaisuwa ya bayar ba. Shi sa wannan muna da damar mu faɗi abin da ya aika, ya aika da dubu ɗari, wai kuɗin sallanta. Kuma tunda ya bamu dole mu bayar a gani ya bayar. alkawarin da ya ce zai ɗauki nan wannan alkawari ya fara ɗauka wannan ba kuɗin gaisuwa ba ne shi sa wannan da wannan kuɗin sallanta ya bayar kuɗin sallah ta sai kanta kayan sallah shi ya ba dubu ɗari ta sai kanta kayan sallah shi sa alkawarin da ya yi niyan zai ɗaukin nan shi wannan alkawari ya fara ɗauka kuma kun san mun haɗa su last week ko wancan sati muka haɗa ku ko sati biyu kenan last two weeks sati biyu kenan da muka hada su shi yasa yanzu ya fara daukan alkawarinsa da yayi kuma an amince masa kuma ta zaɓe shi ko ba haka ba shi yasa binta suwa da wa suka zo suka tsaya suka karbi kudin gaisuwanki eh kudin sallanki da ya bayar kanin babanki dawa dawa da mamanki da mamanki ko eh. wasu sun zo suna son magana wasu kuma sun zo sheka fosun sannan su yi magana <laughs> binta ke da to masha Allah ah, binta shi wannan bawan Allah shi wannan bawan Allah ya yi miki e ko a'a Ah, kuma tunda muka hada ku ya yana bata miki ranki ko dai a'a har yanzu kina ganin daidai ne da kika zabe shi baki yi regretin ba kuma alhamdulillah ya iya fira ya ya ya ya iya hira ko eh eh, eh? masha Allah masha Allah uh, kuma kina murna kin ji daɗi kin ji daɗi kina murna abin da ya zo ya miki eh, eh? insha Allah kina murnan haɗa ku da aka yi eh. okay to malam yakubu kai kuma fa gashi nan abin da ka bayar 100,000 naira kowane dare da rana mm. dare baton so biyu kenan ku fira rana dare da rana oho to uh, amma yanzu a cikin alkawarin da ka yi ya shigo na? saboda mamanta ta gaya mini wai ka aika da ka aika da kuɗi a je a biya kudin school ta gaba ɗaya ta fara school gaba ɗaya amma da aka je aka ce wai admin eh, admission ya kare ko <laughs> menene ko miss government eh, ko ya kuka ya, ya kuka yi da su eh ta ce mi kamar yanzu kamar suna strike eh, suna strike nan to na ce kamar ke sun aka bude ta duba ko kuma an ta ta samu kaga eh wai da ka aiko da kudi suka ce ka tsaya da kudin ka sannan eh, saboda school ba bude ba ko eh, kai kai ready da bai na kai ready ma ka ce za ka aika da kudin for long time amma suka ce a ah, ka dakata saboda saboda school ba bude ba sannan yasa in an bude school shi ka ci gaba da wannan ko gaskiya ne to amma yanzu kai ka ce kai kana jiran au a bimana ko miye set ka aure ta to kan wannan set nan shi kuma wani irin preparation kake yi Mm, to ka sai yanzu muna ci muna fira gan ta fara makarantar nan kuma tukunta ni yanzu in abin bai yi ne batun makarantar nan kuma shi mu san sannan za mu yi sannan na faɗi ma batun kasan komi an yi laifi in na gama laifin nan ka gane mi a to komi na bar ka sani to mu san sannan za mu yi ka gane mi a yi masha Allah masha Allah mm. okay to shikenan Allah ya mm. ba ku sa'a Allah ya ba da sa shi sa na san ah, ha ok kuma eh, maman binta ta yi kokari abinda aka aika eh, na wanda ka aika cikin 100,000 nan mm. eh, ta ce wai sam a cire 10,000 dubu goma mm. ta ce wai a cire dubu goma to dai kuma wa'anda suka je ko da ka ba da eh, kudin mota kuma na doki eh. ga an kara musu su yi fuel su kara fuel da shi mu nuna musu ala amfani yasa ita kuma gaskiya ta nuna manyanci manyanci da aka zo gaskiya shi ta bada an wuce masu sam shi ta kira ta ce a sarki zaki aina na ce a cire 10,000 domin binta ta ce a cire 10,000 shi na ce a ah, sam ba yin haka abin da ya bayar a zo a baku to daidai shi ya kamata a zo a baku hizakan da muka yi da ita kenan shi ta ce wai a'a ita tana son ta ba da 10,000 tukunci shi sa ta ba da 10,000 a wurinsu yanzu ka yana na wurinsu ita kuma ta nuna manyanci sosai mun gode mata sosai shi sa don allah don annabi kai kokari kai kuma alkawarin nan alkawarin nan kaka saba ka yi kokari alkawarin nan kaka saba ka gane eh domin yanzu kai kaman kai ka daura mu kanka aure kenan fa a ah, no gaskiya ne zo da zaka doki nauyin aka <laughs> doki nauyin nauyi nauyin ga duka da wasu ababa kan da ma'aurata ke dokan nauyi da komi zaka yi ai ka daura ma kanka aure kenan ka gane kamin a zo a yi auren da kansa shi za dole hakuri ya kamata kai ma ka yi ka gane domin yanzu haka bintan ka tambaye ta magana akwai kan da take magana da muryanta shi hakuri <laughs> kadan kadan ka saba a dole yanzu kai kaji kai dai kaji dole kaji eh <laughs> to a binta mamanki na kusa ba mamanki mu magana da ita assalamu alaikum wa alaiki salam ajiya sa'ada na'am eh, matar ke nawi ashe kina da wurin kina jin komi a ina can ne falo yanzu ta kira ni to a yanzu yanzu na ta kira ki zo <laughs> to <laughs> ko dai kina lebe kina kallon mu dai kawai to uh, lalle uh, kin nuna manyanci sosai da aka zo kin yi kokari uh, dubu goma da kika bayar which is very very um, kin kokari an appreciate sosai abin da kika yi kuma nema na ɗauki na basu a can kin yi kokari sosai Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi mhm. kuma shi bawa Allah nan na san ya kwanta miki ko insha Allah to shi kenan to Allah ya sa komai yayi daidai sa'annan jama'a ka kumanta ita ajiya sa'ada da muke magana da ita da kuke ganinta. ta ita kan kanta zan aurar da ita shi yasa kai da kake nema eh kasan kai very serious kana nema mamanta maman binta da muke magana da ita nan ita ma ina aurar da ita yasa kai da kai siwa kake so insha Allah za ka bugo kowa ji sa'ada? sada <laughs> To, za ita kan kanta mamanta ina aure da sa na kuma ga 'yar uwarta da aka zo da ita. kun ganta ga hotonta nan ita ce Rakiya. Rakiya ita ma shekarunta 21, 21 years. sa ita kuma an zo aka yi kamar da dace amma shi ba dace ba. An zo aka yi kamar da dace shi ba dace ba shi sa insha Allahu kai da kake interest za ka iya ka bugo in Allah ya yarda ita kuma hanyar kofanta yana bude ita kuma kofanta yana bude kowa jiyar sa'ada to ina ganin duka-duka kenan kina da maganan fada da zaki fada na karshe? ce zan faɗi daidai dai in ce sarki na farko na gode ma Allah kana kuma sannan na gode maka Allah kuma ya saka maka da alkhairi akan wannan ayyukan da kake yi taimakawa mata da kake yi dama mata tana da rauni da kuma kana taimakawa marayu da wanda iyaye su ba su rasu ba to Allah ya faɗi ka da aljanna firdausi Allah ya saka maka da alkhairi amin shi kuma wannan bawan Allah ya kuma ina fata Allah ya nuna mu ranar da za daura masa aure ya masu shi kudinta. Amin. fata nuna mana wannan Amin. Amin. Amin. Yakubu she kai biyayya. Amin ita rakiya ko? Eh ita ma Allah ya mata zaɓi na gari. Amin. Amma ai mutum kuma na yi kansa addu'a ko ajiya sada. Haka ne. Eh baki makanki baki. Allah Amin. Amin. Amin. Amin. Hmm. Mm, amin. Aja sada da kuke ganin ta shekarun ta bai da yawa. Arba'in ko? Eh shekara na arba'in. To kun gani ko? sannan kuma za ka ganta ga duba Allah ya mata ni'ima ga ya'a eh, biyu. Ya'yanki nawa ne ma? Mata mata biyu maza biyu to shi yau yanzu ɗaya ta yi sa'a ko shi kuma ga ɗaya sannan ga kinan kusa da ɗayan hajiya sahada kenan ta da kusa da binta amma ni zan roka dubu goma da kuka bayar da, da mayafin binta kika bani da yafi <laughs> wannan wannan mayafi ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa alkhairi ne Allah sa alkhairi to a jama'a magana na na ƙarshe, maza masu zuwa neman aure in kana da mata ka zo ka yi shi ɓoye ka eh, sasanta tsakaninka da matanka <laughs> saboda watan ta kira da wuke wakana wai ka fasa mata gidanta wa zai fasa miki gidanki ya wallahi eh ana yi na ba dole bane ba sa ma mutum igiya zo a lo dalle lalle ka zo ka yauri ba a kuma yawancin matan ma ina gani rashin choice ne saboda ai ba mai so ma yauri mai mata ko ba haka ba ehe kowa ya fi son shi ma ya kawo shi ɗaya shi yasa in kina da matsala shi ki je ki samu mijinki ke da mijinki matsala eh an an kyale ki na yanzu gobe ba za ki zo ki ji daɗi kuma a kyale ki ba eh shi yasa wanda ya zo nema nan an saka ba yi shi ta kasa a kira mutuwa ce a ah, tuna ma yawancin ba mu san su ba ko ba haka ba ba mu san su ba ana yi ne tsakani da Allah aka bude shi a nan wanda ya zo yana nema sai aka ce to gashi nan kuma in mutum ma ya ce yana da mata she na tambaye shi jama'a ku yi mini shaida she mun tambaye shi tsakaninka da Allah me yasa kake so ka kara aure me dalilin ka me hujjan ka na kara aure muna faɗi nan shi yasa in kin yi sa'a yau wala Allah kin zo kin wani magana kin wani audio na kyale ki gobe kika sake wallahi kin san cewa baki da hankali wallahi in kika sake sai a tsakanin ke da mijinki ne in yana neman mace eh, in yana neman aure aure ce ke nema tsakanin shi ne saboda yau ba wanda za ce za mata kari ta yi munna ta ji daɗi amma shi wannan tsakanin shi da matan shi ne amma in aka ga girmanki kika sallake mijinki har kika biyo ni <laughs> wannan tsakaninki da mijinki ne kuma fili ake yi nan nan fili ake yi fili ake yi ya kira ya ce yana so tatin da ya ce yana so wannan tsakanin shi shi da ita ne kuma ki duba wayan nan fa ba su da maza na farko sadiya ba ta da miji bazawara ce ga kuma na biyu nan binta bata taba miji taba aure ba amma kun ga duk da an je an bada kuɗi shaida na tambaye su kina so kun ga abin da yasa yawanci masu biyo ne ta kasa su ce wai don Allah a neman musu miji ta kasa masu biyo ne ta kasa don Allah ka nemi min mata ta kasa malam alinawa Allah saka maka da alkhairi in ce a'a ban yi Allah saka maka da alkhairi malam alinawa malam ali masoyi na abin da za ku ga masu biyo ne ta kasa su ce wai don Allah ka nemi min miji ta kasa to irin abin da nake gudun kenan in ce sam shi ta sama ku zo mu yi ta sama irin masu biyo ah, wallahi ya kaka damu kai dai ne mimi mata ta kasance a san biyo ne ta sama kenan to irin abin da muke gudun kenan irin abin da muke gudun kenan she ka sa ka sa ka sa chill ka sa mijinka chill ki san mun kin daure shi wannan tsakanin ki da shi ne we don't care about that kuma she muka kawo ka'ida macen da bata kai talatin ba she ta kawo wakilinta ummanta ko babanta ko wani yayanta da ya isa ya ɗaura mata aure ummanta kuma da aka ji za a biya kudin gaisuwa abin da ya bani sha'awa gidan su ajiya sa'ada amma ba su an gaya mini ba wai da aka je shi ajiya sa'ada ta zauna tana ganin kama ba komi ai mijinta ya rasu wallahi wanda ya tafi ce sam shi an kawo wani namiji ajiya sa'ada an yi haka ko ba ya haka ba domin abin da ya gaya mini kenan wallahi an yi haka shi yasa abin da ake yi legal ba wani kin sa'a yau wallahi maybe wala yau na cikin good mood na kika yi wannan magana muka kyale ki amma ba zan kira sunan ki ba zan ki muke sunan mijin ki amma in kika sake kika <laughs> kika kika miss road kika miss anyan ki hmm ni ma na gwada miki ina da irin ki wala fiye da ke ma cikin gidana wallahi shi yasa mu ji odiyon da aka yi kan da aka je gidan su ajiya sa'ada ita binta mun kai kudi kuma mun sami sa'adatu mahaifiyarta unfortunately na ce mata to ai ba za mu tsaya kawai daga musa ita ba lata try and involve somebody as a namiji sosai ta kira kanan mahaifiyar yarinya shi ma though it has given us a while but thank god at last ya sauri ya zo muka aiwatar da muka da muka aiwatar insha Allah akwai bidiyo da hoto za ka mu da ita sa'adatu da ita binta fatima binta wato amaryan kenan insha Allah dukansu za ka gansu akan bidiyo za ka gansu akan hoto muna addu'a Allah shi karba kuma Allah saka maka da alkhairi Allah shi ba mu lafiya ya kara mana karfin gwiwa jajirce a kan wannan aiki na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga bidiyon da ya je gidan su ajiya sa'ada ga shi na gwanin ban sha'awa da ni suna na lafiya fatima suna na lafiya sunana ne alai yaro jinjin ko mutanen katsina ne amma cikin ikon allah mun zama dattawa a kan jama'a kun ga bidiyon da suka je kenan suka zauna da mahaifiyan binta da kuma kanin baban binta aka zauna to wani gunin ban sha'awa kuma wannan bawan allah mutumin kirki yakubu ina ganin kamar sun amince masa shi yasa na bar wannan magana abin da ake duka legal ne ba wanda ake yace yana kuma daga yau irin wannan don allah don annabi muna yi ne tsakani da Allah muna yi domin mu taimaka ma juna mu taimaka amma don Allah kan wani akwai wanda ka san kana da hankalin cewa za ka biyo ni a nemi maka mata ta kasa ko a nemi miki miji ta kasa kanku wasa ne don Allah ku hutar da kanku ku hutar da ni ba na yi ba na yi ba zan yi ba eh, wala Allah watan ta zo ita da mijinta wala Allah gaddama kankani ne bai sake ta ba ni wawa ne zanin shan in hada ta da wani "Ah!" in kin yarda da kan kina neman miji to a zo ta sama amma wani wai eh, ka nemi miji ta ƙasa ka bar kowa sani ka ki zo ba na yi ba zan yi ba ba zan yi ba kuma ba na yi yau eh, da Allah sarki zaki ba na son a ji murya na kai dai da Allah ka nemi mata ta ƙasa a'a je ka nemi kai da kanka ba na yi ba zan yi in kan da muke yi ga ta sama kuma haka muke yi komin halinka ko menene ba za ka ce kafi fi su ajiya sa'ada ko kafi amma ga sunan sun zo da kansu doctors muna tare da doctors manya sun zo nan ga su ayi yi musu kuma bandar ga kuma manya manya su ajiya amina ga eh, politicians ne yan siyasa ne kuma manya cikin duka an zo an yi musu anan ga kuma Khadija da muke kallon ta Khadija Gambo ita ba ba karamin mace bane amma duka mun zo da sunan an zo an ita kuma Allah ya da kwanan na da iko Allah na addu'a ita kuma je a biya kudin gaisuwanta mu haɗa ta da wani amma kyaliki next time kin ga number na har kika kika bakin miss ban ki pick call na wani wallahi tallahi ina gani in ji magana da zaki kasa bacci wallahi tallahi tsakanin ki da mijinki ne ana iya ce yana so ba ruwa na kuma kowane namiji ya zo in dai muka kana da mata eh yana da mata kana da mata to me dalilin ka na kara aure mun tambaye ka me dalilin ka na kara aure wani da ya zo da ya gaya muna dalilin shi na kara aure shi na ce bai to kai baka rufa matan kasiri na gida ba shi ita yariya mata ce ba ta son shi ba ta son shi saboda ta ga wai matan shi ba ta da kunya in ne magana tana faɗa yanzu ka rike da matan ka zo kuma ga sunan ka ka faɗi ko kowa ya san ka duniya ka zo ka ce wai matan ka ba ta da kunya shi muka ce mai yanzu ka rufa matan kasiri ba shi yariya mata ce sarki ya aje shi to shi san za ki jawo shi ta jawo shi mijinki wannan tsakanin ke da mijinki ne amma kika wasa na nuna miki wallahi ina da mara kunya da tafi ki wallahi tallahi ina da mara kunya da tafi ki hauka wallahi amma ki kuma kuma next time mun gode muku ajiya sada Allah ya saka miki da alkhairi mun gode muku malam eh, malam yakubu Allah ya saka maka da alkhairi kai ma Allah ya saka maka da alkhairi mun gode maka sosai mun gode assalamu alaikum amma ka cika alkawari fa ka cika alkawari ka cika alkawari abin da kai ya ci gaba mu ga cewa ka dinga kenan to shi kenan ajiya sada komi daidai ko komi daidai ko to bari mu ji binta kuma jama'a ku ji murya na binta guji muryanta <laughs> wa alaikin salam minta <laughs> komi daidai ko komi daidai baki da matsala da shi ko ya ci gaba kuma kin yadda lokacin da ya saka komi baki da matsalan wannan duka to shi kenan masha Allah to assalamu alaikum kuma kudin da aka ba ya shiga hannunku ko eh, to shi kenan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam okay mun gode mun gode to wa alaikum salam uh, ah, abibullah ahmad uh, abdullahi suleiman ajiya mama sharifa uh, mun gode muku sosai mun gode muku mun gode muku to jama'a mun tashi a nan kenan insha Allah shi kuma in Allah ya kai mu gobe karfe hudu da rabi agogo na Najeriya akwai wanda kuma za mu zo mu haɗa su abin da yake sayar da ni saboda wayannan kudin gaisuwan su da aka kawo ba je an biya ba shi yasa kaman ba mu yi continuously ba shi yasa yanzu an je an biya sa'annan kuma akwai wanda shi ma za mu zo da su <laughs> akwai wani ma <laughs> wani ma tun ba hada shi da wata ba wai zai bada kudin gaisuwa aji nace a ah, a ba ka ke ba malam ba ka ke yi ba jira kaga an haɗa ka da wanda za ta yi maka kana son ta eh waya wai shi kawai shi aure yake ne ba shi <laughs> ta jama'a mun gode assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kama mantan Allah kawai mu gobe karfe 9 da rabi a gona Najeriya muna da muƙabala tsakanin Shi'a da Sunna akan zagin sahabbai ɗan shi a wasu ba su zagin sahabbai su ba su zagin sahabi ɗan sunna Sheikh Brandin wai a ƙarya ne kuna zagin sahabi a su sun ce ba su zagin sahabi kuma shai wai gaskiya ne suna zagin sahabi wai suna zagin sahabi wai na cikin littattafan su wai littattafan shai wai ko wai ko bacci aka tada shi wala ya tabbatar mana yan na zagin sahabi to za mu gani Allah kai mu gobe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh